da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta ɗari biyu da hamsin da uku cikin suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu akwai tambayoyi kamar haka tambaya ta farko wani na tambaya ne akan riya yaya mutum zai iya kaucewa riya abin da ake nufi riya shine mutum ya aikata wani aiki na neman lahira na neman lada da manufar samun wani matsayi a duniya yabo ko wani abu daban dukan mutumin da ya aikata aiki na ibada don mutane su yabe shi to wannan shine ake cewa ya yi riya kuma riya tana rushe aikin mutum tunda kishiyar riya shine ikhlasi cikakken ikhlasi domin ita riya bangare ne daga cikin bangarorin shirka kuma Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah ya saukar masa da wahayi domin ya tsantsanta ibada gare shi tanzilul kitabi min Allah al azizul hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-din al-khalis wato ana yin ibada ne don Allah kadai don haka yadda mutum zai ya kauce wa riya tuna cewa wanda kake neman yabansa din yaban ba zai kare ka da wani abu ba idan ya yi maka ba kuma zai iya cutar da kai ko ya rage maka wani abu ba in bai yi ba to idan mutum ya tuna wannan ya kuma tuna girman lada na ubangiji ga mutumin da ya aiki domin sa to wannan zai taimaka masa sannan kuma karanta tarihin annabi sallallahu alaihi sallam da gugurmayarsa da karanta tarihin sahabbansa jakadunsa halifofinsa wannan ma yana ƙara sa mutum ya rinka jin ikhlasi na shiga cikin zuciyarsa ta yadda dukkan ayyukansa da maganganunsa zai yi kokari ya ga cewa Allah kaɗai yake neman yarda yace wani lokaci mutum zai ji kamar yayi rihi amma kuma ba ya da tabbas na yayi din to wannan na nufin dole sai mutum ya sake alwala in kuma sallah yake dole mutum zai fita daga sallah dan ya je ya sako alwala manzon Allah ya bayyana cikin hadisi shaytan yakan zo wani lokaci ya busawa mutum duburarsa sai ya ji kamar iska ya fito daga cikin duburarsa to a irin wannan yanayi manzon Allah ya ce ba za ka gaskata shaytan ba ko ba za ka gaskata wannan abin da ka ji mai kamar da iska ba har sai in ɗaya daga cikin biyu ta faru ko dai ya kasance ka ji wari to ka tabbatar kenan rihi kai ko kuma ya kasance ka ji ƙara ba wai iskan ne kaɗai ya fito ba ya fito tare da ƙara amma matukar iska ne kadai wanda baka da tabbas ta fuskar jin wari ko ta fuskar jin kara to baka daukar cewa alwalanka ta lalace dan haka zaka ci gaba da rike alwalanka kai sallar da ita a kanka wannan ita ce ka'ida da tafi karfi domin akwai ka'ida ta malamai ta fi cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk ko la yuzalu bi shakk wato yaqini bayan da za a yi ka kawar da shi ta hanyar shakka sai in ka samu ne ɗan uwansa wato bisa ga wannan idan mutum ya yi alwala yana da tabbas ɗin ya yi alwala sai kuma shakka ta zo ta same shi cewa shin alwalarsa ta karye ko ba ta karye ba abin da yake da shi na farko na tabbas din na yi alwala shi ne yake da ƙarfi sama da shakka da ya yi cewa ta karye ko ba ta karye ba zai ɗauka tana nan lafiya lau ba ta karye ba wato kaga wannan ya ci karo da abin da muka saba karanta cewa wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi wudu'a wajaba alaihi wudu illa an yakuna muwaswisan domin su watan ka'ida sun gina ta ne wata ka'ida daban cewa alwala kana yin ta ne domin kai sallah sallah wani abu ne da aka rataya shi da wuyanka wanda lallai ana bukatan kai. yi yayin da kai sallah da alwala wadda kake da shakka a cikinta to wannan shakkar da ke cikin alwalan za ta nasu zuwa ga shakka a cikin sallah sallar ta yi ko ba ta yi ba gini akan cewa alwala ta yi ko ba ta yi ba to tunda sallah tana nan a rataye a cikin zimmarka to babu yanda za a yi ka saukewa kanka wannan nauyin ta hanyar shakka sai ta hanyar yaƙini wato azimmatu la tabra'u illa bi yaqinin to amma gaskiya wannan ka'idar da malamai suka gina ta kai tana wahalar da su dan ba sa iya shigar da ita kan kowane babu da haka dai wacce ita ce asalin ka'ida da ya kamata mu koma kanta shine al-yaqinu la yazulu bi shakk bima'ana ma sabata bi yaqinin la yazulu illa bi yaqinin mislihi duk abin da ya tabbata ta fuskar yaqini to ba iya ture shi ta hanyar shakka sai ta hanyar yaqini dan uwansa ina da tabbas din yi alwala to lalle in samu tabbas din alwala ta walwali. amma ina da tabbas din nayi alwala sai shakka ta zo alwala ta warware ko ta warware ba wannan shakkar ba ta iya ture tabbatuwar alwala wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai tambaya ta uku fadin Allah ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard wani yana neman ƙarin bayani game da wannan ayar ayar tana cikin suratul nisa kuma ayar tana zargi ne game da sahabbai waɗanda suka yi imani suna da ikon za su yi hijira su tafi wajen annabi amma sai suka ƙi tafiya annabi ya riga ya yi hijira ya je madina zai assasa daula ta musulunci yana bukatar ya samu mataimaka ana bukatar a samu zaratan samari zaratan musulmai waɗanda za su taimaka domin daular musulunci din ta yi ƙarfi to wannan sai ya zama dole ga dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada a ko ina yake a duniya in dai yana da iko to ya zama wajibi yayi hijira ya zo wajen annabi a madina to waɗanda suka zauna saboda kwaɗayin kar su bar gidajensu kar su bar sana'o'insu kar su bar danginsu da yan uwansu sai aya ta yi zargi a kansu matukar sun zauna ne suna da kwaɗayin zama a garuruwansu ba sa son su tallafa wa annabi to in har suka mutu a wannan hali to sun mutu cikin wani hali mawuyacin hali shi yasa Allah ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu suna masu zaluntar kawunansu wato sun zalunci kawunansu ta hanyar kin yin hijira qalu fi makuntu mala'iku za su tambaye su a wani hali ko kasance me ya hana ku ku fita ku je ku tafi tare da annabi ku taya shi assasa daular musulunci qalu sai su ce kunna mustada'afina fil ardh mun kasance masu rauni ne mu a ban kasa abin nufi ba mu da karfin bayyanar da musulunci a inda muke sannan kuma ba mu da karfin halin mu je mu ba annabi mu tafi tare da shi ne kunna mustazafina fil ar waɗansu malamin tafsiri suka ce tambayar da za a yi musu fi kuntum za a yi musu tambaya ne kan cewa menene abin da ya hana ku aiwatar da dokokin Allah a garinku tsayar da shari'ar musulunci a garin ku yin aiki da ayoyin alqur'ani menene ya hana ku wannan qalu ce kunna na fil ard muna da rauni ne a garin mu kadan ne musulmai kafirai sun fi mu yawa dan haka bayan za a yi su ba mu damar mu aiwatar da dokar Allah a kasa sai a ce da su alam takun ardullahi wa ta'atan fatuhajiru fiha kasar Allah ba ta da lewa ta yadda za ku iya yin hijira ku je inda za ku iya amfani da dokokin Allah din in nan inda kuke an hana ku fa ulaika ma wa hum jahannam wa sa'at masira irin waɗannan makoma su ita ce wuta jahannama ko makoma ta ta zama mummuna kenan sai Allah ya to gace ya ce illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wuldani allazina wal wuldani la yastati'una hilatan wa la yataduna sabila mata sai masu rauni daga cikin maza da mata da yara ƙanana waɗanda la yastati'una hilatan ba su da wata dabara ta yadda za su fita daga cikin garinsu su je su riske annaba a madina ko su bar garinsu na kafirci su je garin imani ba su da wannan karfi ba su da wannan damar imma saboda tsufa imma saboda yarinta imma saboda kasancewar ta mace ce to irin waɗannan sai Allah ya yi musu afuwa yace fa ulaika asallahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura irin waɗannan ubangiji ta Allah ya yi musu rangwame duk da ba su yi hijira ba a takaice wannan shine abin da ayar take nunawa ban sani ba kila mai wannan tambayar ya kawo ta ne dan ya kafa hujja da waɗanda suka hijira wanda muka magana sa a kwanaki to idan ya kawo ne dan waɗannan idan suka hijira daga nan yanzu su je ina kenan can da ya sahabai sun hijira daga makka daidai lokacin makka kafirai suka fi yawa duk mutum goma na makka a wannan lokacin to zaka samu cewa tara kafirai ne ɗaya ne musulmi madina kuma annabin ne da kansa yake da rai a wajen saboda haka akwai buƙatar kowa ya taso daga inda yake je inda annabin yake to ku yanzu idan kuka yi hijira daga nan to sai ku je ina idan kun yi hijira kun bar maiduguri ko kun bar kano ko kun bar sokoto ko kun bar zamfara ko kun bar duk inda kuka bari to sai ku je ina kuma sai ku tafi inugu ko akwa ibom ko delta ko bayelsa ko kuma jihar ikiti za ku ba wanda ya san inda za ku inda a ce za ku samu daman yin hijira inda ake aiki da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari to ya zama wajibi kowa ya hijira ya tafi to amma yanzu duniya an mamaye ta da waɗansu ka'idoji na zalunci a matsayin ka na musulmi yanzu ko kasar saudiya ka da ikon da zaka je ka zauna shiga ƙasar ma sai kana da visa in visa ka ta kare kuma dole ka fito in ba haka ba a kama ka cikin yan kamiya a dawo da kai garin can ne dai daula ta musulunci haka kuma dukkan kowace daula da zaka shiga a duniyan nan yau sai in kana da visa ba wata daula da zaka shiga ba tare da kana da visa ba ko da afganistan zaka shiga sai kana da visa domin jirgi ba zai je sauka da kai a kabul ba sai dai sauka da kai a islamabad a pakistan sai kana da visa shiga pakistan sannan kuma shikenan ka yi sai ka ba hanya ta abin nan ka shiga cikin afganistan yanzu na son ka shiga to kuma wannan musulmi ne dukkan musulmi zaka waje ta musu zuhi hijira su tafi afganistan misali kaga sai a rika kallon abu ta yadda zai yiwu ba ta yadda ba zai yiwu ba in an samu daular musulunci ya zama wajibi a hijira in ba a samu daular musulunci ba wannan wajibcin yana nan a rataye bai zama akan kowa da kowa ba har sai lokacin da yazo domin ka'ida kan dukkan wajibi da Allah ya wajabta mutum akwai ka'ida guda biyu ka'ida ta farko ya kasance ya san abun nan wajibi ne ba wai ya jahilci wajibcin ba ka'ida ta biyu yana tune mantuwa ba ta zo ta rike shi ba ka'ida ta uku yana da istifa'a na iya aiwatar da wannan wajibin idan babu istita'a to shikenan wannan wajibin ya sauka a kansa sanin mu ne tsayuwa a cikin sallah wajibi ce rukuni ne cikin rukunin sallah to amma mara lafiyar da ba zai iya tsayuwa ba sai ya yaya sai ya sallah a zaune sallah ta yi ko ba ta yi ba amma fa kar ku manta tsayuwa rukuni ce cikin rukunin sallah amma ya faɗi a kansa saboda rashin lafiya to dan me zaka karɓi uzurin musulmai a cikin sallah a cikin azumi a cikin zakka a cikin haji ba karɓi uzurin ku ba cikin hijira dukkan su ba dokoki ne na Allah ba ba qur'ani ɗaya da hadisai ne duk suka yi bayanin su ba to wannan abin da ke kawo wannan gaggawa da rashin aiki bisa ga ilimi ko lissafi sai mutum ya ba da fatawa da imaninsa ba da iliminsa ba imani irin nashi shi kawai ya ji ya gamsu da abu kaza haka ne sai ya yi fatawa sai an tambaye shi na dalili sai mutum ya rasa Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu malam zamu tashi kan aya ta 254 mai Allah madaukakin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني أنفقوا مما رزقناكم كتير لقى أبن دمك أرزتاكم دسين دوكيا كتير ko menene kuke da shi na ciyarwa din don haka aka ce an fi ku ku ciyar amma ba faɗi me za ku ciyar ba sawa'un kuɗi ne za ku bayar sawa'un kadara ce za ku bayar dukkan abin da za ku iya bayarwa wanda zai tallafa domin addinin musulunci ya ci gaba lalle ya kasance kun yi shi Min mimma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku da shi min qabli an yati yawmun tun kafin wani yini ya zo la bay'un fihi wanda babu saye da sayarwa cikin sa shine yinin ranar tashin kiyama wala kullatun sannan babu abokantaka a cikin wannan yini ba wani aboki da abotarsa za ta yi masa amfani tsakaninsa da abokinsa wala shafa'a sannan babu ceto a nan gurin ceto irin wanda aka kore shine irin wanda aka kore a can baya wajen wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun kuma bayaninsa ya gabata a baya wal kafiruna hum adh kafirai kam su ne azzalumai lafazin na mubtada ne azzalimuna shine khabar dinsa hum din nan wato damir alfasl ne bainal mubtada wal khabar lidilalati ala hasr al mubtada fil khabar domin nuni kan cewa gaba daya mubtada din ya taru ne a cikin khabar dinsa abin nufi ma'ana babu wani azzalimi a ban kasa wanda zaluncin sai kai na kafiri lalle akwai zalunci zalunci mutum ya zalunci kansa wajen kin yin wani wajibi mutum ya zalunci kansa wajen sakaci da wani wajibi da aka wajibta masa ko ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa wani laifi daga cikin kaba'ir ko ya zalunci dan uwansa wajen jininsa dukiyarsa mutuncinsa wannan duk zalunci ne amma zaluncin da ya dukkan wannan girma shine zalunci na kafir domin asalin abin da ake nufi da zalunci shine wato ainihin sanya abu ba inda ya dace ba kafirai sai suka ɗauki ibada ka tukan daga Allah suka sanya ta ga wani Allah to kaga wannan kafirci ka wato zalunci da yafi kowanne girma ke shine ma'anan wal kafiruna humuz zalimun kafirai suna cikakkun azzalimai shine ata ibnu dinar yake cewa yabo ya tabbata ga ubangijin da yace al kafiruna humuz zalimun bai ce ba wal zalimuna humul kafirun da a ce cewa aka yi wal zalimuna humul kafirun da kowa ya shiga ciki cikin waye bai zalunci kansa ba hatta sahabbai suna jin su ma cikin su kowa ya taba zaluntar kansa lokacin da Allah ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sai suka ce cikin mu waye bai zalunci kansa ba sai manzo Allah ya ce ba karamin zalunci na wani ya tuci wani wani ya zalunci wannan karami ne in an kwatanta da babban wanda aya take nufi babban wanda Luqman ce da ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ce wal kafiruna hum zalimun kafirai sune الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حديث يا تبت تكن سيه مسلم حكما مكة من تنسى يا تبت تكن مسند نعمام أحمد بن حنبل الله يتكن سيد غافر manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mafi girman sura a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi mafi girman aya kai abinda ake nufi da mafi girman aya mafi falala mafi daukaka ba wai mafi tsawo ba domin a cikin ayoyin alqur'ani ko da ta tsara ta tsawo amma abinda ake nufi darajarta da falalarta a cikin ɗaiɗaikun ayoyi babu ayar da ta kai ta kamar yadda suratul fatiha ita ce mafi girma cikin sura kaga anan ba tsawonta ake nufi ba domin surori da dama sun nunnanka ta ninkin ba ninki amma abinda ake nufi darajarta da falala ta tara kowace irin sura cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga cancanta sai lafazin al'ila asalinsa a larabce yana nufin al-ma'bud abin bauta amma daga baya ghalabatul isti'mal wato yawan aiwatar da shi ta mayar da shi zuwa ga wata ma'ana guda ɗaya shine al-ma'budu bi haqqin abin bauta na gaske Da haka lokacin da kace la ilaha ba wai kana nufin babu abin bauta ba akwai ababen bauta suna nan ana ta bauta ta musu abinda kake nufi babu abin bauta na gaske babu abin bauta bisa ga cancanta ku sai Allah domin da zaka ce babu abin bauta sai Allah to sai abin da yake faruwa a duniya ya kare ta wannan fasara taka dan za ga akwai wadansu ababen bautar akwai gumaka akwai rana akwai wata mutane suna bauta musu har dan mariki ana bautawa har bera ana bautawa a India to kaga idan ka ce kana nufin ba abin bauta gaba daya ma'ana ka kan abin nan nuna so amma la ma'budu bi haqq babu abin bauta bisa ga tantanta sai Allah wato sai wannan ya nuna maka cewa duk abin da aka bautawa ba Allah ba to an bauta masa ne ba tare da ya cancanci a bautata masa ba ba ya da cancanta na abota masa ganganci ne wahayi ce dan ne rudu ne irin na kwakwalwa yasa dan adam ya bauta wa duk wani dangin abin bautar da ba Allah ba la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi alhayyul qayyum lafazin alhayyu suka ce khabar ne mubtada ɗinsa ana kaddara shi huwa alhayyu shi Allah shine alhayyu alqayyum kuma Allah shine alqayyum ma'ana sai zanto huwa mubtada wanda aka kaddara alhayyu khabarul awwal alqayyum alkhabarul thani wato dan mubtada wani lokacin zai iya zama daya ya kasance khabar kuma ya zama abin kididdiguwa sama da guda daya an gane ku ubangiji ta'ala ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum lafazin alhayyu yana nufin rayayye subhanahu wa ta'ala wato sifa ta rayuwa sifa ce ta ubangiji amma sifa wadda ta sha da ta sauran rayayyu ubangiji ta'ala ya tabbatar da banda shi akwai rayayyu cikin halittarsa to amma rayuwarsa ta sha bamban da rayuwar Allah don dukkan rayuwar wanda ba Allah ba rayuwarsa takaitacciya ce kuma nakasasshiya ce akwai tawaya a cikinta amma rayuwar Allah ita ce take da kamala take cikakkiyar rayuwa don haka ne ma babu ba bata taɓa ta ba sannan kuma mutuwa ba za ta zo ta riske ta ba amma dukkan wanda ba Allah ba babu ta taɓa riskarsa sannan mutuwa kuma za ta zo ta riske an taɓa yin wani lokaci a nan duniya babu mu gaba ɗaya sannan kuma za a yi wani lokaci a nan gaba cikin duniya kuma babu mu rayuwar Allah ko ba haka bane ba subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da karshe huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim al qayyum abinda ake nufi da al qayyum al qa'imu ala kulli nafsin wanda yake tsaye akan kowace rai akan kowace halitta da nace yana tsaye akan kowace rai ba na nufin cewa tsayuwa irin taka wadda take da ma'anar kishiyar zama tsayuwa da ma'anar kulawa kiwatar rai ubangiji ta'ala ne ke ɗaukar nauyin kulawa da kowace rai da kiwatarta da gudanar da al'amuranta da sama mata hanyar rayuwa da koya mata dabarar da za ta rayu din afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat da haka alqayyum saboda yadda halittun suke da yawa kuma ya zanto shi kaɗai ne yake kulawa da su duka ɗin, sai ya zanto ya sanya wa kansa sunan alqayyum Allahu la ilaha illa huwa al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato la ta'khudhuhu sina gangadi baya riskarsa wala ballanta na barci wato shi sina ala wazn fi'ila ne wato ana nufin muqaddimatun nawm wato muqaddima ko shimfidar barci kafin barci ya zama barci wannan shimfidar wadda take zuwa ta suturce wani bangare na idan dan adam amma har yanzu zuciyarsa bata lullube gaba ɗaya ba dan an yi magana yakan dan ji koda ba duka ba wannan shine sina nau lokacin da ya kasance bayan barci ya lullube ido sannan kuma ya riga ya lullube zuciya kai ta yin ana magana mutum bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun la nawm gengidi baya zo masa ballanta na barci wato wannan ke nuna kamala na qayyumiyya dinsa idan kuka lura siffar alhayyu da siffar alqayyum siffofi ne waɗanda suke subutiya ga ubangiji ma'ana tabbatar masa da su ake yi amma sifa ta sina da kuma nawm la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sifatun ne salbiyya sifofi ne wanda korewa Allah su ake yi an fahimta ko ma'ana dukkan siffa da ta kunshi ta waya sai a kore ma Allah ita kamar mantuwa ta waya kamar jahilci ta waya ce dan haka sai Allah ya korewa kansa wannan qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa kamar zalunci ta waya ne sai ce wala yazlimu rabbuka ahada inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusuhum yazlimun kamar mutuwa ta waya ce duk sai Allah kore kansa wannan kamar kuma barci ta waya ne ha kuma gengedi ta waya ne a janibin ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka sifofi da aka kore ma Allah su ake kira as-sifat as-salbiyya sifofi da aka tabbatar ma Allah su ake kira as-sifat as-subutiyya tabbatattu wanda wajibi ne dan adam ya tabbatar da su ba kuma tabbatar da su kadai ba duk abin da Allah ya tabbatarwa kansa abin da ake so na farko tabbatarwa za ka yi ne ta fuskar nassi ba wai ta fuskar tunani ko hankali ba nassi ne ya tabbatar masa sai ka tabbatar masa nassi na alkur'ani ko hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu ya zanto lokacin da ka tabbatarwa Allah su ka tabbatar kana mai itikadin shi kadai yake da wannan sifar ban da shi ba mai wannan sifar domin shi Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dai in ka kamanta Allah da wani ka zama cikin mushabbiha wanda mushabbiha yan bid'a ne kamar da kuma in cewa suna yayi daidai tsakanin abin da Allah ya tabbatarwa kansa da abin da dan adam yake da shi sai ka korewa na Allah din dan gudun karka kamanta shi da dan adam to wanda kuma ka zama cikin al-mu'attila waɗanda suke korewa Allah kofi wato cikin mu'tazilawa kenan wanda su ma manya-manyan yan bid'a ne da haka dole ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa nasi ba tare da ka yi itikadin kamanceceniyarsa da wani cikin halittunsa ba Allah madaukakin sarki ya ce alhayyu kuma ya sa waɗansu daga cikin bayi su ma alhaya ne an gane ko yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al Allah ya ce shine al-aziz kuma ya tabbatar wa wani ma al-aziz قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين Allah madaukakin sarki ya ce albasir ya ce as-sami'u ne shi wa huwa as-sami'ul basir kuma ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira to amma menene bambanci tsakanin rayuwar Allah da rayuwar halittu menene bambanci tsakanin jin Allah da jin halittu me bambanci tsakanin ganin Allah da ganin halittu me bambanci tsakanin izzar Allah da izzar halittu idan ka ce ni ba zan cewa wani halitta alhayyu ba dai in na haka na kamanta shi da Allah ko kuma ba zan cewa Allah alhayyu ba ne dai in na ce masa alhayyu na kamanta shi da halittarsa ko ni ba zan ce masa as-sami'u al-basiru ba dai in na tabbatar masa da ji da gani to na kamanta shi da dan adam dan adam kuma shi ma yana ji yana gani fa jallahu sami'an basira to idan mutum ya wannan ya zama cikin mu'tazilawa kenan masu korewa Allah wai gudun kasta kamanta Allah da wani sai su kore su irin yadda yau yan bid'a suke sai idan muka ce ya daidaita a kala arshi mun daidaita shi da kaza idan muka ce yana da to mun daidaita shi da kaza idan mun ce yana gani to mun kamanta shi da kaza to idan suka yi haka abin da zai faru shine sai ya kasance sun mayar da Allah din kamar babu dan ba za su ce yana ji ba dan dan adam ma yana ji in sun ce yana ji sun kamanta shi da dan adam to baya ji to daga nan sai baya gani dan dan adam ma yana gani kuma su ba sa son su kamanta shi da dan adam to baya gani to baya magana dan dan adam ma yana magana ta yaya zai tabbatar masa magana to ba mai ilimi bane dan dan adam ma Allah ya tabbatar dan adam yana da ilimi ba mai rahama bane Allah ya tabbatar dan adam ma yana da rahama irin taki irhamu man fil ardi yarhamukum kuma ya siffanta manzon Allah cewa ra'ufur rahim ne ko ba haka ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kuma Allah ce inna Allah nasi la rahim idan kana son ka zauna lafiya sai ka bi ka'idar da sahabbai suka bi suka zauna lafiya ai zama lafiya kam ya fi zama dan sarki ba haka kace ba to yadda zaka ka zauna lafiya shine sai ka ce abinda Allah ya tabbatar wa kansa na ji da gani da ilimi da izza da rayuwa da dukkan sifa da ya siffanta kansa da shi ya sifanta kansa da ita na yarda da ita na yi imani da ita kuma yana mai kudurin wannan siffar tashi shi ta shi kadai ba wanda ya kama da shi cikin halittu ko da dan adam ya samu suna makamancin suna na Allah ko ya samu wata sifa makamanciyar ta ubangiji to fa wannan kama da wani ba ta wani ina fata an fahimta dan adam siffarsa ta tawaya ce da ta dace da sa na kasashe mai farko mai karfi ubangiji kuma siffarsa ta kamala ce da ta dace da kamalar kasancewar sa ba ya da farko ba ya da karfi ina jin abin ya fito fili to idan mutum ya wannan sai ya huta amma idan mutum ya tsaya zai wani kwana kwana ai kaza kaza kaza ai kaza to sai mutum ya fada cikin ramin halaka ko ya je bi mu'tazilawa ko ya bi khawarij ko ya bi murji'a ba tare da ya farga ba Allah gane da mu Allah fahimtar da mu Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma fi samawati abinda ke cikin kasa gaba daya wa ma fil ardi da abinda ke cikin sammai kai wa ma fil ardi da abinda ke cikin ƙasai gaba daya lahu gare shi kadai yake tabbata an gane ku asalin zancen ma fi samawati wa ma fil ardi lahu domin lahu din na majrur ne ya kamata shine zai zo a karshe amma sai aka gabatar da shi a ka'ida ta ilimin balaga kuwa kaddimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wato idan aka dawo wani abu da a ƙarshe ya kamata a kai shi amma sai aka kawo shi farko to abin da yake nuna kawo shi farko takaita hukunci a kansa da aka ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi gare shi ne kadai mulkin sammai da mulkin kasa yake shine waɗansu malamai suka ce an yi maganar sammai an yi maganar kasai dan a nan gurin almakhluqat suke gaba daya a nan gurin almawjudat suke gaba daya da haka kamar ana nufin mulkin kowa da komai nashi ne domin ba wanda ba a sama ba ko a ƙasa ko ba ga wani ba in ba ka sama kana ƙasa in ba ka ƙasa kana sama to da haka komai nashi ne kenan to faɗin wannan ya nuna takaituwarsa da mulkin shi kadai wani baya tarayya da shi amma da an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu ma'ana abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa nasa ne wannan baya nuna shi kadai kila nasa ne sun yi kamfani shi da wani nasa ne wani ya taya shi mallaka amma tun da aka gabatar da lafu a farkon zance ya zo shi kadai yake da shi ina fata kun fahimta shine ma'anar lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni man zallazi yashfa'u wane ne wanda ya isa ya ceto indahu a wurinsa illa bi iznihi ai sai da sa. ma'ana babu wanda ya isa ya ceto a ranar tashin kiyama sai da izinin ubangiji wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushrikun kuma in an ba shi izinin yin ceto ba zai ceto kowa ba sai wanda wato ainihin Allah ya yarda da shi yace a ceto shi da haka za a yi ceto ranar tashin kiyama annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto annabawa sanannu ne sannan salihan bayi kuma waɗannan a ɓoye suke ba kowa ne ya san su ba sai kawai ana yi wa mutum hukunci ne a duniya da maganganunsa da ayyukansa dukkan mutum duk salaharsa a gidan duniya ba za ka ba shi tabbas ba dan kai baka san wani bangare na ilimin gaibu ba duk mutumin da ba wahayi bane ya tabbatar masa da aljanna kuskure ne kai ka tabbatar masa da ita duk salaharsa duk ingancin aikinsa amma waɗanda wahayi ya tabbatar wa magana ta riga ta kare sayyidina abubakar da umar da usman da ali a riga an tabbatar musu mutum goma na farko din na al-mubashir bil janna Allah ya riga ya zana su gaba ɗaya ta yan aljanna ne wannan wahayi ya riga ya tabbatar sai ka faɗa kanka tsaye ma'abuta yakin badar su ma yan aljanna ne mutum ɗari uku da goma 310 yan aljanna ne la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ahlu bai'atir ridwan mutum 1400 duk yan aljanna ne laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa alimu ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba amma waɗanda suka biyo bayan su irin wanda wahayi bai tabbatar ba sai dai ka ce ina kyautatawa wani zato duk salahu wani kan muna kyautata masa zato amma ba za ka ce tabbas wani dan aljanna bane ko cikin tabi'i ko cikin tabi'u tabi'ina sanan kuma irin mutanen mu ne yanzu na karshen zamani wanda muke raye da su yanzu muna ji muna gani suna ganin mu muna ganin su ha kawai a nuna wani a ce dan aljanna ne ko ma zai raba mu kullan ga wadansu wallahi tallahi wannan ganganci ne ganganci ne wannan ya kamata mutum ya tuba ya ji tsoron Allah kar mabiya su rudu mutum su je su rubuta shi ranar tashin kiyama su barranta da juna irta barra allazi nattubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab amma ka kyauta sa mutum zato wani ana kyautata masa zaton dan aljanna kyautata zato kace ba tabbas ka bayar ba Aisha ummul mu'minin yaro ne karami ya rasu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce Allah sarki dan kankanin yaro bai kai ba lagawa ba lantana yayi laifi sa'irun min tuyuril janna mai yiwa zai zama tsuntsu cikin tsuntsayen gidan aljanna mai yiwa zai zama kaza sai manzo Allah ce da ka ta waye sanar da ke waye ya sanar da ke ta ce daga bai taɓa yin laifi bai ce a'a waye sanar da ke ta fuskar wahayi shine abin da ake magana da ta ake wata da haka duk wanda wahayi bai tabbatar masa ba dan me kai zaka tabbatar masa da aljanna to kaga salihan bayi kenan ga sunan gurin kowa ana son dan ya zama salihin bayi duk namiji so ake zama salihi mace ma ta zama saliha to ba san waye zai fito na ba sai dai in kiyamar ta tsaya amma lokacin da kace wani zai fito abu guda biyu ka tabbatar na farko ka tabbatar shi ya tsira na biyu kuma ka tabbatar ma za a bashi cita wanda kowanne ganganci ne cewa ya tsira yana bukatan dalili cewa zai cetan yana bukatan dalili kuma in zai ceta cewa kai zai ceta shi kuma yana bukatan dalili tunda mun tabbatar annabi ya tsira mun tabbatar annabi zai ceto amma da kansa hadisi ya tabbata cikin bukhari zai kamo waɗansu mutane na cewa habi suna cikin mabiyana wanda suka zo bayana mala'ika zai dakatar da annabi ce waɗannan a mayar da su domin bayan ka bar duniya sun riga sun yarda sun bar addini sun kirkiro bid'o'i da haka a mayar da su ma'ana gashi annabin zai ce ta Ga gashi lalle annabin tsirarre ne don in ba bai tsira ba wai zai tsira gaba daya to amma tare da haka kai ba ka da tabbacin cewa zai cece ka da haka balansana ka zo ka nuna wani mutum yanzu ka ce zai cece ka sai mu ce bashi shine bashi na farko wanda nasu kake da shi wanda ya ce zai ceto wai ya tsira tukuna na biyu wa ya ce zai ceto na uku wa ya ce kai zai ceta idan ya zo kana cikin wanda zai ceta da in mun sallama masa zai ceto wa ya ce zai ceta ka tun da ba kowa za a kita ba wanda Allah ya dirki wala ba'una illa liman yarda wato uzurin waɗansu waɗanda suke sakin bakin su faɗa abin da suka ga dama uzurin da muke basu shine jahiltan alqur'ani inda sun fahimci qur'ani da ba za su yi wannan gangancin ba to amma galibin su sun batawa kansu rayuwa wajen karanta waɗansu ababai daban ba alqur'ani ba ba hadisin manzon Allah ba to sai larura ta zo makaranta qur'ani sun yawa makaranta hadisin manzon Allah sun yawa ba wata kasuwa da take ci yanzu sai ta qur'ani sai ta hadisi duk mutumin da zai kadawa wani abu kararrawa to ba zai karɓi ba a wurin dukkan musulmi mai hankali mace ko namiji sai in abin nan ya zama qur'ani ne hadisi kuma hadisin sai an tambaye ka ya inganta ko bai inganta ba lokaci ya wuce yanzu da mutum zai zo an riga an wuce wannan karatun da mutum zai zo kawai ya faɗi komai ya ga dama ya ce kala rasulullahi jama'a su zura masa ido yanzu kowa tambaye su ake me hujjar ka me hujjar yin kaza me hujjar yin kaza wannan maganar tana yi wa yan bid'a nauyi ba babu yadda suka iya dole sai sun faɗi hujja in ba haka mabiyan su ba za su kyale su ba matan su ba za su kyale su ba me hujja imamu iya ce wa man ta'allama sunnata qawiyat hujjatu duk wanda ya koya hadisin manza Allah hujjarsa za ta yi karfi ba za a iya ture ta ba to da wannan ahlus sunna suka fice a wannan lokacin duk abin da za a yi barazana mutum yayi li'irabi yi kaza ya yi kaza duk wannan ana yi ne dan larura amma ka gama li'irabin a tambaye ka meye yi hujja wallahi sai ka gama li'irabi ya rasu sai meye hujja hadisin ya inganta ko bai inganta ba an ji li'irabi wannan magana sai sai <laughs> boyi ce Allah ganar da ku. من ذا الذي indahu illa bi iznihi يعلم ma baina aydihim wa ma وبنجدي ubangiji ta'ala ya san ma baina abin da yake tare da su a yanzu a rayuwarsu ta duniya wa ma khalfahum da abin da zai biyo bayan su a rayuwarsu ta lahira wannan na nuna gamewar ilimin Allah game da kowane irin abu ubangiji baya jahiltar komai ya san abin da yake tattare da kowa anan kuma ya san me zai biyo na sakamako akan kowa ma baina aidihim wa ma khalfahum ga damiri anan gurin yana koma zuwa ga sai waɗansu malamai suka ce damirin ai yana koma ne zuwa ga ma fis samawati wa ma fil ardi domin ma fis samawati akwai mala'iku akwai aljanu akwai yan adam sannan kuma akwai sauran halittu to amma an yi amfani da kalmar ma tagliban li janibi ghayr al da aka zo damiri kuma sai aka ce ya lauma baina aidihim wa ma khalfahum tagliban li janibi al domin can ma fi samawati da mutum da wanda ba shi ba ya shiga ciki duk da cewa lafazin ma yana nuna abu marasa hankali ne amma a nan gurin an rinjayar da ababen da suke ba masu hankali ba dan su suka fi masu hankali yawa a cikin halittu amma a nan gurin kuma an rinjayar da zamiri na masu hankali zamirin kokala ma baina aidihim wa ma khalfahum saboda masu hankali kullun da su ake izina sai aka rinjayar da dalilin su anan ko zamirin su anan gurin ina fatan kun fahimta wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala yuhituna yan adam ba sa iya sanin abu cikakken sani domin al-ihatatu bi shine ilmuhu il al-ilmu bihi ala wajhi tamam sanin sa cikakken sani yan adam ko ba sa sanin wani abu cikakken sani illa bima wala yuhituna ba sa sanin bi shay'in wani abu min ilmihi na ilimin Allah illa bima sha'a sai abin da Allah ya so su sani to wannan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi lafazin ilmihi wato malamai suna masa fassara biyu fassara ta farko mu ce la yuhituna bi shay'in min ilmihi ai la yuhituna bi shay'in min ma'lumatihi bayan da yan adam su san abin da Allah ya sani zai yi yan adam su sani irin abin da Allah yake sanin sa ba za su iya sanin wannan ba illa bi sha sai abin da ya ga dama ya sanar da su sai ya zanto cikin abin da Allah ya sanar da mu na ilimin sa da abin da ya bari a wajen sa bai sanar da mu ba wanne ne yafi yawa wanda bai sanar da mu ba yafi yawa an gane ko wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimi da aka baku gaba ɗaya da kuke takama da shi a duniya ba komai bane face dan kankani Yau an kwatanta da ilimin Allah ta'ala ina fata an fahimta to sai zan to ma'alumatin lahi kenan ma'ana al'amurra na gaibu babu yanda za a yi an adasa sani boyayyin al'amurra babu yanda za a yi an adasa sani har na zahiri ba yanda za a yi an adasa sani sai abinda Allah ya ga dama ya sanace su to ka ku wanda ya sanar da su kaɗan ne in an kwatanta da wanda bai sanar da su ko ko mu ce wala yuzuna bi shay'in min ilmihi babu yadda za a yi su san wani abu na ilimin Allah abinda ake nufi da ilimin Allah a nan gurin abin ya shafi sunayensa sifofinsa ba yadda za a yi mu iya sanin sunayen Allah gaba daya ko mu san sifofinsa gaba daya ba zai yiwu ba illa da mata a sai dan abin da Allah ya ga dama ya sanar da mu na sunayensa din da kuma sifofinsa kawai suna muke iya sani wanda yayi wahayin su cikin alqur'ani ko yayi wahayin su ga hadisi cikin manzon ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan gurin abinda muka sani na asma'ullahi husna ba su kadai bane sunayen Allah kaɗan ne wannan Allah sanar da mu wanda ya ga dama mu sani amma banda wannan yana da sunaye da dama wanda shi kadai yake banta da sanin su a cikin ilimin gaibinsa amma kar mu dauka 99 wai sune kadai ilimin sunayen Allah kar mu dauka abin da aka bayyana cikin Qur'ani da hadisi kadai ne sufofin Allah akwai wadan sufofin akwai wadan sunayen waɗanda ya ke banta da sanin su sallallahu subhanahu wataala manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak mahallu shahid a nan gurin manzon Allah yana kiran Allah yana tawassuli da dukkan sunayen Allah wanda ya saukar ko ya sanar da wani manzo cikin manzanninsa ko kuma irin waɗanda Allah yake banta da sanin su cikin ilimin gaibinsa kaga sai ce aw bihi fi ilmil ghaibi indaka ina fatan ma'ana ta kusa fili ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء samawati wal ard والارض Allah الله تايل sama da kasa ma'ana kursiyu girmanta ya fi girman sammai bakwai ya fi girman kasai guda bakwai shine wasai a kursiyuhu as-samawati wal arda girman kursiyin ya fi girman sammai ɗaiɗai har guda bakwai da ƙasa ɗaiɗai har guda bakwai kursiyu kaɗai ya fi su girma to waɗansu malamai suna cewa kursiyu shine al'ars al'arsu kuma shine kursiyu to amma nan fasara ce wadda aka gina ba bisa ga fasaran sahabban manzon Allah ba ya tabbata daga Abdullah dan Abbas cewa kursiyu daban sannan kuma al'arshi daban ina ba ta amfani hujjar waɗancan shine duk inda aka ambaci sammai ana ambatan al'arshi amma a nan gudun sai aka ambaci al'arshi haɗe da kursiyu sai suka ce to kursiyun a nan ne kaɗai aka ambace shi amma al'arshi da sammai an ambace su wurare da dama cikin alkur'ani sai wanda ya nuna al'arshi shine kursiyu kursiyu shine al'arshi amma wannan ai ba hujja bace ba nazari ne kaɗai nazari na fiqihu ko nazari wajen bincike wajen ka'idar larabci dan fitar da wani hukunci zai yi tasiri ne kadai idan ba a sami asar ba in ba a samu riwaya ba daga annabi ko daga sahabi in ko riwaya ta zo daga annabi ko sahabi ai ba magana ijtihadi ba maganan dogaro da wata ka'ida ta larabci don fassara alqur'ani mai girma wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu baya yin nauyi ga Allah hifdhuhuma kiyaye sammai guda bakwai da kasai guda bakwai ba abu ne mai nauyi gare shi ba duk da girman sama din duk da girman kasan amma tsare su da kula da su abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala shine ma'anan wala ya'uduhu hifzuhuma inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura wa huwa al-aliyyul azim ubangiji shine al-aliyyu madaukaki sannan shine al-azim wanda yake mai girma ai ka ji wannan surar dai a wannan fassara da muka yi wannan aya kai a fassara da muka yi mata ta gurguje lalle ta bayyana cewa ita ce azamu ayatin fil qur'an al-karim domin wannan fassara ce ta gurguje inda min bi dalla dalla ko kalma kalma abinda za a bayyana a danganta kowace kalma ko kuma kowace jumla cikin ta da wata aya ta alqur'ani da take gaskata ta ko wani hadisi da yake gaskata shi da yanzu ba mai rabi ba kuma zai iya yiwa ai haka din to amma wannan misali ne dan mutum ya gane girman wannan sura a wannan aya kai lalle aya ce wadda take mai girman gaske wa huwa al-aliyyu azim Allah shine al-aliyyu kuma shine al-azim da haka take cikin zikirai na dare da ake so mutum ya rinka yi ko manzon Allah ya nuna cikin hadisin bukhari idan mutum yana karanta ta da daddare ubangiji ta'ala zai turo masa mai kare shi har garin Allah ya waye ba zai ga wani mummunan abu ba matukar mutum yana karanta ta da kyakkyawan niyya kuma yana kyautata lafazin wajen karanta ta kuma yana halarto ma'anar abin da yake karantawa da bakinsa wannan shine tasirin ta dan kila wani zo karanta ta so 100 ba ta masa tasiri ba wani zo karanta ta so 200 ba ta masa tasiri ba to kila baka karanta daidai ba ko ka karanta baka yadda da abin ba ko ka karanta baka san ma'anar abin da kake karantawa ba ma'anar kursi din bai gaskata ba cikin maganganunka da ayyukanka wanda kuma aqidarka ta zuci to ya za ta yi tasiri kaga ba za ta yi mata tasiri ba ko ka karanta sai Allah ya ce لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجد لا إكراه في الدين باب الساوى أتكين الدين لفظ الدين يزود ألف دلام الأهدية معناه babu tilastawa cikin musulunci dan shi ake nufi da addini anan domin addini da Allah ke kirgawa a matsayin addini shine musulunci inna dina inda Allah islam sannan kuma yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafir la ikraha fi din ba a tilasta mutane cikin yin musulunci ala dole qad tabayyana ar-rushd min al hakika shari'a ta riga ta bayyana daga bata ta yadda mutum zai iya gane riya din da alamominta da dalilan da suke nuna ta sannan zai iya gane bata da alamun bata din da kuma dalilan da suke nuna kasancewa sa bata dai dan Allah ya bayani wannan cikin alqur'ani wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin mun rarrabe ayoyi filla filla daki daki domin tafarkin mabarnata ya bayyana a gane shi dan a nisance shi shine kad tabayyana ar-rusd min al-ghayb faman yakfur bi-taghut dukkan wanda ya kafirce wa tsagutu wa umin billah kuma yazo yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati wuthqa hakika yayi riko da igiya mai ƙwari lan fisama laha wadda babu yadda za a yi ta katse ko ta datse wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani kalmar shahada to kalmar shahada kuma ba ta tabbatuwa sai ga mutumin da ya kafirce wa tagutu ya yi imani da Allah abinda kuma ake nufi da tagutu wato ainihin daga daga ne at a larabci yana nufin mujawazatul haddi wato ƙetare iyaka inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya tagha bi ma'ana jawazal hadd kenan ƙetare iyaka sai zanto at-tughyan ƙetare iyaka at shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu dukan wani abin da bawa ya rike shi ya ketare iyakar Allah saboda riko da wannan abin shine ibn al-qayyim yace min ma'budin aw matbu'in aw muta' sawa'un wannan abin da mutum ya rike shi ketare iyakar Allah da shi ma'budin ne abin bauta ne kamar wanda suka bauta lata suka bauta uzza suka bauta duk wani abin bauta da ba Allah ba aw matbu'in ko wani abun bi wato ainihin wanda ake bi saboda addinin sa kenan wanda ake bi saboda iliminsa, sai ya kasance an rutu saboda rukun da addini ko kuma saboda iliminsa da yake bayyanawa a fili ko rukun addinin da yake bayyana a fili aka rutu aka masa biyayya da an wa Allah an saba manzon Allah aw muta ko wanda ake bi saboda karfin mulkin saboda jinsa da isa sai biyayya sa aka saba Allah aka saba manzon Allah to dukkan mutumin da in ma aka bi shi saboda addininsa da yake nunawa a zahiri aka saba wa Allah ko aka bi shi saboda mulkinsa aka saba wa Allah ko aka bi shi dan ana bautata masa aka saba wa Allah to ya zama tagut kenan to ka'ida kalmar shahadar mutum ba ta inganta sai ya kafirce wa tagut fa man yakfur bi taguti sannan wa yu'min billahi ma'ana kaga kalmar fa faman yakfur bi taguti daidai take da kace la ilaha kalmar wa yu'min billah take da kace illallah da haka da Allah ce fa man yakfur bi tagut wa yu'min billah sai ce faqad istamsaka bil wuthqa to hakika ya riko da igiya mai kwari igiya mai kwari kuma tace la ilaha illallah lam tusaba laha wadda ba ta tsinkewa ba ta kafewa wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan masani fadin cewa la ikraha fid din idan mutum ya kalli wannan zai ga kamar ya ci karo da waɗansu ayoyi ko waɗansu nasoshi daban Allah madaukakin sarki yace qul lil mukhallafina min al-a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum an ce tuqatilunahum ko dai ku yake su ayyusu dimuna ko su musulunta ba an tursa su ba kenan wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah ba an tursa su suke nan umirtu da uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba an tursa su suke nan nan kuma aya ta ce la ikraha fid din ba tursa su cikin addini to sai malamai suke kokarin hada kan wannan aya da waɗancan nasoshi cewa inda wannan aya ta nufa daban inda waɗancan suke magana daban ita wannan aya ta cewa la ikraha fid din tana magana ne akan ahlul kitab ba a tursasa su dole sai sun shiga musulunci a'a idan aka ce ga musulunci su shiga suka ki shiga to sai su yadda su bayar da jizya a madadin shiga musulunci an gane ku qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون in sun yadda sun bayar da jizya kaga ba za a tursa su ba sai sun yi musulunci ina ba ta fahimta amma sauran kafirai da ba ahlul kitab ba to su ne waccan ayar take magana a kansu to ka tuqatilunhum aw yuslimun ba wani maganar jizya ina fata an fahimta ko dai a yake su ko su musulunci ba cewa wai waye su bayar da jizya ahli kitab ne kawai ake karban jizya a wurinsu dan haka so ba a tursa cewa dole sai sun yi musulunci in sun yi musulunci haka aka fi so ba ya sai dafi musulunci ba za su ba da jizya shikenan sai a kyale su kan addinin su su ba da jizya din shikenan a riga a mutu. ina ba mun to wannan dai shine a fassara mafi kyau da ko kuma hada wato wajhul jam'i kenan mafi fitowa fili da malamai suka hada wannan aya banda shi kuma akwai wani malamai suna faɗa amma dai wannan ya fitowa Allah madaukakin sarki ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah madaukakin sarki shine waliyin waɗanda suka yi imani abinda ake nufi waliyin su ay nasiruhum shine mataimakin su subhanahu wataala mai jibin lamarin su yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yakan fitar da su ne min daga cikin dangi na duhu ila an zuwa ga kadaitaccen haske shine haske na imani na kafaru amma waɗanda suka kafir cewa Allah kuwa awliya'uhum at-taghut wato majibin lamarin su sune at-taghut wato taguti kenan yukhrijunahum suna fitar da su minan nuri daga kadaitaccen haske na musulunci ila zulumat zuwa ga dangi na duhu daban-daban na san zuciya da kafirci da bid'a da sauran shirme ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne yan wuta Allah ya tsare don fiha khalidun kuma suna masu dawwama a ciki ma'ana ubangiji ta'ala shine waliyin mummune majibincin lamarin su ko mummune su ma su ne waliyan Allah ma'ana masu kaunar Allah masu da'a da biyayya a gare shi Allah shi waliyin su ne su kuma waliyan sa ne sai da suka fara zama waliyan Allah sai kuma Allah ya zama waliyin su sun fara zama waliyan Allah ta hanyar imani da takawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna wannan imani da takawa sai ya mayar da su waliyai to daga nan sai kuma Allah ya zama waliyin su waliyantaka su da suke wa ubangiji ita ce waliyantaka ta imani da shi bauta masa shi kadai tsare dokokinsa yarda da hukunce hukuncensa da sallama wa duk abin da ya zartar waliyantakar Allah zuwa gare su ba su kariya tsare su kaunar su sa su cikin rahama ta sa a ranar tashin kiyama ina fata an fahimta wato wanda shine bambanci tsakanin wilayar ubangiji da wilayar su mutane ga Allah madaukakin sarki sallatin ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه shin baka duba zuwa ga wannan da ya jayayya da annabi Ibrahim fi rabbihi cikin lamarin ubangijinsa an atahu Allahul mulka ba don komai ba sai dan Allah ya bashi mulki iz ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ce da shi rabbi allazi yuhyi wa yumiit ubangiji na wanda zan yi wa bauta shine wanda yake kashewa kuma yake rayawa qala sai wancan mutum da yake ganin shi ma yana da mulki ya isa sai yace ana uhyi wa umi ai ma ina kashewa ina rayawa to wannan an ce sunansa marmaru cikin littafin tarihi duk haka kawo shi amma dai ba nasi ne na qur'ani ko hadisi ya tabbatar da sunan ba tarihi ne in ya zama gaskiya fa biha wa ni'mat in bai zama gaskiya ba dai wani mutum mai mulki ko ma waye sunan sunan yana maruzu sunansa waye ma duk ko waye in dai irin wannan maruzan ne yanzu a duniya suna nan da yawa ko ba haka ba da haka ba makasudi bane gane sunan makasudi shine a gane sifar sa dan a kaucewa mummunan sifar dan kawai yana ganin yana da mulki sai ce ana uhi wa umi yadda littattafan tarihi suke kawowa sai yasa aka fito masa da mutane guda biyu daga cikin kurkuku yace ya ɗaya beka na yi maka afuwa yace kaga na rayar da wannan yace wannan kuma a je a sare kansa yace kaga na kashe wannan ma'ana ita ce hujjarsa cewa shi ma ana yi wa ummi ai ni ma ina kashewa ina rayawa to annabawa yana daga cikin sufofin su kaifin hankali da basira kowa ya ga wannan ya riga ya san wauta ce wannan mutumin yi. to amma tunda taron mutane akwai jahilai kila irin wannan hujjar ta iya kama su annabi ibrahim bai tsaya yi munakasha da shi kan wannan ba sai ta a ketare wannan a tabo ta hujjar daban قال ibrahim sai annabi ibrahim يتي fa الله ياتي بالشمس من المشرق min al to allah yana zuwa da rana kullun ya fito da ita daga gabas Fati biha min al maghribi kai hudu da taka ranan daga yamma ta je ta fada a gabas <laughs> ba shi kenan ba in dai ilahantakar ka ta kai ka kashe karaya mun ji mun sallama tasliman jadaliyan kenan ba wai mun yi imani da abin da ka faɗa ba amma dan mu ji daɗin musu da kai mu baka dama na ka ji tinkaho to mu ketare wannan zuwa ga wani abu na biyu da ubangiji na ke yi shine hudu da rana daga gabas ta fada a yamma kai yanzu je ka hudu taka da yamma ta je ta fada a gabas Allah ce fa buhi tallazi kafar sai aka wutar da kafirin ya rikice ya rasa yadda zai kuma shi ganin babu hujja wallahu la yahdi alqawma zalimin ubangiji ta'ala baya shirye da waɗanda suke azzalimai gurgudan yadda mutum yake yin zalunci gurgudan yadda zaka ga Allah yana dauke masa basira yana kwace masa hankali da tunani da sanin ya kamata shi gurgudan girman zalunci gurgudan toshewar basira in zalunci ya zama kaɗan sai toshewar basira zama kaɗan in zalunci ya zama babba sai toshewar basira ita ma ta zama mai faɗi shi yasa ya so dama za ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke kan bid'a ba wai ilimi ne ba su da shi ba suna da ilimi har ma waɗansu su suna yi wa malaman ahlus suna tunkawon su suwa karantar da su ko sun fi su larabci ko sun fi su kaza ko sun fi su kaza amma inda rikicin yake shine ilimi mai albarka ilimi da mai shi zai bautata wa Allah da shi ya dora iyalansa a kai su bautata ma Allah da shi a ga ƴaƴansa sun tsara sauran ƴaƴan unguwa kirki ko ba haka ba sun tsara su imani sun tsara su tausayi sun tsara su jin kai sallah a masallaci qiyamul laili matansa haka sun tsara sauran matan unguwa kirki a ga almajiransu na kusa sun tsara sauran gama garin mutane wanda ba mukarrabansa ba wajen gaskiya wajen rikon amana wajen sanin ya kamata ilimi ya yi albarkaci amma da ya kasance ilimi kawai na idan na buɗe baki a ji shi amma a aiki na da maganganu na babu shi wannan bai zama ilimi ba ke ina fata an fahimta wai shi yasa marga yi shaka Abubakar Mahmud bin Allah ji kansa da gafara lokacin da ya littafin sa al-aqidu sahiha bi muwafaqati shari'a sai aka ce wai a ciki wani malami wani professor a wata jami'a yake cewa wai a ciki akwai kuskuren nahawu guda 80 a ciki kuskuren nahawu guda 80 sai marga yi shaka Abubakar Mahmud bin Allah ji kansa da gafara yace in an karanta ana fahimta Allah <laughs> ba haka bane ba in dai ana fahimta ba shikenan ba na haukan ba kulliya bane ba shikenan in dai ana karanta ana fahimta shikenan ma'ana sun so su ɗauke shi daga abin da ya isar a cikin littafin a koma rikicin nahawu har kullum yan bid'a suna da irin wannan ya kamata malamin suna ya gane wannan idan akwai wani abu wanda ka kai su bango akai sai su kirkiro wani abu daga wani dan ku rika rigima akai to sai kai kamar baka ji su ba kai ta kwankwasa waccan kofar da kake su ba to in baka gane ba sai su cire ka daga wannan ka'idar sai ka tafi wata ka'ida daban ma'ana su suka baka ajanda kai baka da ajanda amma in kana da ajanda kullum ba wai sai kawo mai bid'a raddi ba kullun in zaka yi karatun sunna raddi ne ga dan bid'a ka sani baka sani ba nawaita lam tanwi kai niyya ba kai ba wallahi in da zaka karanta sunnar ma'aiki to raddi kake gare shi ko ka san shi ko baka san shi ba ko kai niyya ko baka yi niyya ba shi ma ko ya ce kai masa ko bai ce ba saboda kai sunna kake shi ko bid'a yake ka kuma kishiyoyin juna ne ina fatan kuna fahimta wallahu la yahdi al-qawma zalimin ubangiji ta'ala bai sai da wadanda suke azzalimi أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فعماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية كوكما كمر متمنى يشوط كم وتاء القرية وهي خاوية على عروشها تنا روشي أكل رفنتا وتجد جنتا سرفتو أكن كتنجر wato alƙarya ce guda ubangiji ta'ala ya dammara ta ya ɗauki rayukan waɗanda suke kala lokacin da ya wuce ta wannan wuri sai ce anna yi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya ubangiji ta'ala zai rayar da wannan alƙarya gaba ɗaya tare da abin da ke cikin ta na halittu ba'da ya bayan shuɗewarsa ma'ana ya faɗi haka ba wai dan kafirta abin da ubangiji maɗaukakin sarki yake iya zartaswa na kudura ta ba ba dan kafirce wannan ba a'a sai dan mamakin wato kudurar ubangiji wajen sake farfado da halitta bayan mutuwarta fadin wannan ke da wuya fa amma ta wallahu a ta'ami sai ubangiji ta ala karbi rayuwar ta har tsawon shekara 100 ya mutu a wajen a sa sanan daga baya Allah ya tashe shi qala Allah ya ce da shi kam labista menene tsawon lokacin da ka zauna a nan qala sai ce labistu yawman aw ba'da yawm ai na zauna yini ɗaya ne ko ma wani bangare na yini bai kai yi yini ba malaman tafsiri suka ce an karɓi rayuwarsa ne da safe aka tashe shi da yamma to wannan yammacin sai dauka na safiyar da aka karɓi rayuwarsa ne don bai sani bayan wani shekara ɗari ne aka tashe shi da yamma da da aka sai ce labistu yawmin ina jin da ne ɗaya ne au ba da yawmin ko ma wani sashi ne ne bai kai ni ɗaya ba kala ubangiji ta'ala ce da shi balla dukta mi'ata amin ai ka rayu ne a nan gurin ka zauna a nan gurin a mace mi'ata amin har tsawon shekara ɗari fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abincinka da abin shanka lam yatasanna bai canja ba ai lam yataghayyar wato bai canja ba abin da ka dafa na abinci yana nan bai canja ba yana nan da duminsa abin da yake na sha shi ma bai kula sai ya lalace ba yana nan yadda yake wanzur ila himarika kuma ka duba jakinka mana ka gani wal naj'alaka ayatan lin-nas domin mu sanya ka zanto aya ga mutane aya bisa ga yiwuwar tashin kiyama aya bisa ga cewa lallai bayan an mutu Allah zai rayar da mutane limiqati yawmin ma'lum ga wani lokaci sananne wani yini sananne a wurin sa wanzur ila al duba kasusuwan jakin ka gani kaifa nuyishizuha yaya za mu dago su daga cikin kasa ma'ana kowane kashi ya tashi daga cikin kasa ya miƙe ka kwarangwal din jaki ya tashi an gane ko shine ruha a wata kira an kaifa nunshiruha yaya za mu rayar da su an fahimta ko thumma naksuha lahma sannan mu suturce su da nama abinda ubangiji ta ala yake nan aka turo kamar ga iska tana tawowa kawai sai ga kashi wani na hawa wani kwarangol din jaki ya kama daga nan gurin kuma sai nama duk suturce kowace kowane kashi daga nan gurin sai jijiyoyi sai dukkan abin da ya kamata sai fata a karkashi da shi kawai ya ga gajakin sai na karbo ma ta bayyana la yayin da ya bayyana gare shi a bisa ga irin wannan sifa kala sai ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle ina da cikakken sani doriya akan sani na da cewa Allah mai iko ne akan komai nan ma malamai da dama na hadisi na tafsiri cikin sahabbai ko tabi'ai sun ce wanda wannan abin ya faru gare shi shine annabi Uzair alaihi salam to sai kisa ta biyo da kanta zamu tsaya aya ta karshe wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم تنالوك سند النبي إبراهيم عليه السلام يتي ربي يا أبنجدي أرني كيف تحيي الموتى nuna mun yadda kake rayar da matattu mana don in gani qala sai Allah ya ce a walam tu'min shin baka riga kai imani ba qala bala annabi Ibrahim ce eh na yi imani walakin liyatma sai dai ina son zuciyata ta ƙara samun nutsuwa ma'ana li imanan ma imani wato wannan na nuna karuwar imani da raguwarsa yana wani mataki na imani yake son ya ƙara hawa wani matakin wata matattakala ta imani da shine li yatma inna qalbi in da tun yana da ilmul yaqin yanzu kuma yana son ya ga ra'ayul yaqin kenan gani ido ga ainul yaqin a gaban sa abu ya faru ya ganshi an gane ko qala sai Allah ya tarki fa khudh arba'atan min at-tayr je ka dauki nau'ika guda hudu na tsuntsaye kowane irin tsuntsaye ga dama lafazin at asalin sa tsuntsu guda daya amma ana kawo shi kuma ana nufin tsuntsaye da yawa lam yarau ila at fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa arrahman rahman bi kulli shay'in basir cewa safat ya nuna jam'i ne cewa wa yaqbidna ya nuna jam'i ne ba guda daya ba wato dauki guda hudu cikin tsuntsaye fasurhunna ilayka fasurhunna bi ma'ana amilhunna aw adnihunna kusatar da su zuwa gare ka hikimar kusantar da su zuwa gare ka ka kalle su da siffofin su da khasa'is din su a yanzu kafin ka yanka su kafin ka rarraba naman su sannan kuma daga baya in an dawo musu dare kuma ka sake kallo ka gani shin su din ne wanda ka kalla kafin a katanta nasu ko kuma an canza wani abu ko an yi mantuwa wata gaba ta je wani wuri ko wani gashi da ke fuffuken dama ya dawo hagu ko na hagu ya koma dama amil hunna ilaika kenan fasur hunna ilaika ko sato da suwa gare ka bayan ka kare musu kallo to shikenan suka yayyanka su kuma ka har hada namun suka tafi da juna fasur hunna ilaika sun majal ala kulli jabal min hunna juz'an bayan ka riga ka takuɗa namun su da juna nan ga kafar wannan da kan wannan nan ga kafar dama nan nan ga kafar hagu a can nan ga wancan fufuke nan ga menene sai ya karkasa su sun majal ala kulli jabalin min hunna juz'a kowane guda daya sai ka dora shi akan dutse ma'ana ka ware nan kashi guda nan kashi guda nan kashi guda sun hunna sai ka koma daga can gefe guda sai ka kira su ka ce su taso ya atina ka sa'aya za su zo maka da gaggawa an gane ku annabi ibrahim ya haka kuma hakan ta faru kama kasu kaso gaggarwa ya namansu kuma ya karkasa gida hudu kuma ya koma gefe guda ya kira su duk suka taso suka zo zuwa gare shi ne ya ake na kasa ya? fadin Allah ta'ala a awalam tu'min shin baka riga ka yi imani ba qala bala walakin liyatma'inna qalbi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yace nahnu aula shakki min ibrahim ma'ana mu muka fi cancantar yin shakka sama da ibrahim to idan kuka ji wannan hadisi a zahirinsa ma'ana annabi ibrahim ya shakka kenan annabi ibrahim bai shakka ba domin da Allah sai awalam tu'min baka riga ka imani ba qala bala na riga na imani walakin li yatma inna qalbi zuciya ta nake santa da manzo Allah sai nanu aula bi shakka min ibrahim malaman sunna suka fassara shi da cewa abin da yake nufi ma'ana annabi ibrahim ba shakka yi ba ai mu ne muka fi cancantar mu yi shakka sama da shi to mu ma ba mu yi shakka ba ballanta na shi na fata mun fahimta sai zan to tawadu ne manzon Allah ke bayyanawa dan nuna matsayin annabi ibrahim din ina fata kuna fahimta dan kar wani ga wannan hadisin ya rikitar da shi domin da ka kalli zahirin ayar ka san ba shakka ba dan da yace bala walakin li tuma inna qalbi sai dai dan zuciya ta ta karantsuwa amma ba wai dan na shakka bane ba Allah ce wa alam ka sani cewa annallaha azizun hakim lalle Allah ta'ala aziz ne wato ainihin mabuwayi sannan hakimin ko mai hikima da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana dan Allah muna ƙara gargadi ga yan uwa bayan an tashi daga karatu dan Allah a rinka tafiya a hankali duk mai kaunar Allah duk wanda yake son Allah ya karɓi rayuwarsa akan tafarkin manzon Allah mai abun hawa su rinka tafiya a hankali in sun je inda traffic yake dan Allah su rinka tsayawa har sai an ba su hannu bisa ga ka'ida haka masu zuwa kiyamul laili labari ya zo mana cewa mutane suna zuwa da gudu sama da kima ko wajen zuwa masallaci ko wajen tafiya su tsorace Allah su kare alfarmar wannan wata mai kima dan Allah a rinka tafiya a hankali Allah ya ji kanmu Allah shi mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa a cikin watan ramadan an tsara lassa makamanciyar wannan to amma ban sami sararin lokaci ba wanda zai bani da